يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka na biyun rahma na malaminmu dr muhammadu sani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 ga watan biyu watan safar shekara ta 1435 da hijiran mazu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan 12 shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na 113 inda muka je daidai rabin shafi yau kuma za mu tashi a cikin wannan shafi na 113 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa rusun wa ibaru darussa da za a koya da kuma izina da za a ɗauka game da darasin da muka yi wanda ya gudana ya gabata game da wato hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwan da suka wakana a kan hanyarsa ta hijira zuwa isarsa madina to shine ma da yake cewa darasi na farko abin samun ibra na farko asira'u bainal hadd wal batil kokawa da karawa tsakanin gaskiya da ƙarya sira'ul qadim karawa ce da daddiya fada ne da dadde ba yanzu aka fare shi ba wa mumtaddun kuma karawa ce wacce take mai zarcewa sawa'un an tsari gilhafti mala yake eh, a wa huwa sunnatun ilahiyya wa huwa sunnatun ilahiyya karawa da fafatawa tsakanin gaskiya da ƙarya ice tsari ne irin na Allah da ya wanzar cikin bayinsa nafiza kuma tsari wanda yake mai zartuwa ba yadda ka iya sai ya faru sai ya wakana to da shi mai gaskiya ba zai fasa faɗa gaskiya da yinta shi ko mai ƙarya ba zai fasa jin haushin mai yin gaskiya ba da baya gaskiya da ba a ga laifinsa ba kira ko wanda zai sa lallai sai an fara in ba mai gaskiya kasuwarsa za ta ci shi mai ƙarya idan ku da mai gaskiya to an ce hadar sai ta zama da kasu su za ta shi sa zama ba yadda iya sai ya faɗa da mai gaskiya shi ko mai gaskiya ba yadda ya iya sai ya kafe a kan sai ya faɗi gaskiya don ya ruguza ƙarya mala ya ce darasi na biyu kuma abin lura na biyu makar husumin da'awa makirce-makircen masu faɗa da kira zuwa ga Allah husumin da'awati ce, ko مكر خصوم الدعوة بالدائية أمر مستمر ما كرتم ما سفدا لكرة دميين كرة الأمرين مستمر wanda yake mai ci gaba mutakabbir kuma mai maimaituwa ba an yi an ba kenan zai ci gaba da maimaituwa sawa'un an tariq al-habs ko dai su bi hanyar wato kurkukuntar da wanda ike kira akan gaskiyar ko yake da'awa a kanta a sashi a kurkuku a kullum awil qat ko kuma bi hanyar kisa awil nafi ko kuma wato korewa wal ikhraj min al ardi da fitar da mutum daga garin wa ala da'iyati an yarja ila rabbi lalle tilas ne akai shi ko mai kira zuwa ga Allah ya fake ya koma zuwa ga ubangijinsa wa an ya bihi kuma ya samu amintuwa da nutsuwa da ubangiji cewar lalle ubangiji ba zai tuzurta shi ba ina tare da shi zai agaje shi wa ya tawakkal alai da kuma dogara da Allah wa ya alam ya kuma san cewar annal makra sayyi haƙiƙa mummunan tanadi mummunan shiri da makirci la ya sheku bai sauka izagaye da kowa illa bi ahalihi sai waɗanda suka tsara shi ko suka shirya shi ramin mugunta yana karewa akan mai gina shi so da tari gali wujudu tanzim mana yake darasi na uku abin da samun la'akari da izna na uku wujudu tanzim da lil hijra hatta na samuwar tsari addake wanda yake tsantsantacce wanda aka kai matuƙa wajen wato kyautata shi lil hijira game da abin da ya shafi ƙaura da manzo'i daga makka zuwa madina hatta na jihar har ƙaurar ta nasara wannan yana nuna wato abin la'akari da izina isan da za ka yi abu ka tsaya ka tsara shi ka kyautata tsarin wannan zai sa a ci nasara a tsara ragama ma kana yaktalifuha duk da abin da yake zagaye da ita wato yin hijira min sa'abin na wahalhalu wa aqabatin da wato ainihin sarkakiya asalin aqabat shine wato gurin hawa a dutse mai wahala gurin wahala hawa na dutse shi ake cewa akab to aqaba kamar wato akwai wani wato tura ko ko kace misali tuba da za ka cin karo da shi na hana ka ifar da abin da kake so tunda shi manzo an sa neman sa ana son ransa sannan kuma ga kuɗi da aka samu dama kashe shin ma ana da wannan bukatar ko ba ko kwabo kuma haka za ka sa kuɗi an gane ko ga kuma tafiya wasu kishi ba ta kusa ba to irin waɗannan abubuwan duk suna da tare da wato ainihi amma ga shi sai Allah ya sa aka ci nasara aka kai ga gaci saboda kyawun tsarin yadda aka tsara abu wa zalika anna kullu amrin min umurin hijira? haka ya faru kasancewar kowane al'amari daga cikin al'amuran yin kauran kana madrusan dirasatan wafiyatan Eh, wa zalika anna kulla amri min umuril hijira kana madrusa hakan na sanar da mutuwar cewar hakika kowane al'amari daga cikin al'amuran da suka faru a kauranan da manzo'i kana madrusan ya zama wani abun tsayawa a yi koyi karatu ne a kansa dirasatul wabiya karatu da yake za a cikakken karatu za a koyi abubuwa cikakken koyo kamar malam ma da bisa da misali Ja صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zo gidan abubakar siddiq fi waqatin fi waqati shadidil a wani lokaci da yake da tsananin zafi الوقت الذي لا يخرج فيه أحد lokacin da ba wani mai fitowa a cikin irin wannan lokacin bal min adatihi lam yakun ya'ti fihi kai ina ma daga cikin shi kansa al'adarsa shi manzon bai zuwa gidan abubakar siddiq a irin wannan lokacin ba lokacin sa bane hatta la yarahu ahad amma sai ya zo a irin wannan lokacin me ya isa dan kada wani ya gan shi ko ya zo gidan abubakar siddiq ba lokacin da yake zuwa ba da ma za a ci karo wani ya gan shi zai ba shi din bane shi ai ba irin wani lokacin ke zuwa masa ka gaba da bami ne tsari ne mai kyau ka yi abu a lokacin da wani ba zai ganka ba saboda abin da kake so ka isa don ba ka so wato ani a san kana tsaka da yin sannan bayan haka yake cewa isfa'u shakhsiyatihi sallallahu alaihi wa sallam abu na gaba ɓoye kansa shi manzo sallallahu alaihi wa sallama da yayi fi asna'i maji'ihi da siddiq a san da yake tsaka da tahowa zuwa gurin abubakar siddiq wa ja'a ilaihi mutalaffiman ya zo gidan abubakar siddiq ya zo wajensa yana mai sanye da amawali ya an san na idan aka rawani ai akwai rawanin ya ku da sun yi za su yi haka irin niqab da mata suke samu bari mu kuka da shi na mata an gane ko saboda haka da ya zo ya zo ya wato mayafinsa da yake sanye da shi ya zagaya yadda zai zama idanuwansa ne ko za su Ba da ba mi na na ƙaƙon maza eh. <laughs> an gane ko ce wannan ma darasi ne gashi ya zo a lokacin da ba lokacin da ya saba zuwa ba ya fito a lokacin da ba a cika fitowa ba ana tsananin zafin rana kowa ya galibi ana dan ana baccin rana in ma ba za ka yi barcin ba kana gida saboda tsananin zafi eh haka yake ko yanzu mu ma da ba laraba ba ana tsananin zafi da rana ka fita ka gani har mutu ta ka ga gargajiyar ka fita da yawo ana barcin rabin rana to wannan duk ina nuna darasi ne ana na gaba mala yake cewa amru sallallahu alaihi wa amara صلى الله عليه وسلم أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش يا أمرتي أبو بكر أن يخرج من عنده شوال يفتد وأن لسيكي برنسا لينزو إسر مثل أبو ليكي سوء إسر مثل يفتد وأن لسيكي تارم ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه kuma da ya budu baki yi magana shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai bayyana wani abu ba sai kawai umarni da an ce da shi ya kaura ba tare da ya tantance ko inda za a tunkara kawai an mana umarni za a yi kaura ina za a je ta ina za a biya za a ya za a biya nan ya tsaya to wannan abin da ya zo zai faɗa yake cewa a fitar masa da waɗanda suke an fahimta ko nan ma tsari ne da shiri mai kyau cewar abin da kake yi wannan ba wanda ake bukata ita ta bane to kai da kake so abin ka ya zama a rufe kai ya kamata kai masa tsarin da ba zai fita in ka kai shi inda zai fita to ka karko da tsarin da kan an fahimta ko sannan mala yake cewa wa kana al khuruj laylan darasi na gaba fitar da suka yi sai suka yi ta cikin dare wa min babin khalfi kuma aka fita ta kofar baya ba ta kofar gaban gida ba ta kofar bayan gida ga dare ga fitar bayan kofa ta kofar ta bayan gida fi baiti abi bakarin wadda ke abu abubakar wannan ma darasi ne ƙara koye abin ne sannan na gaba mala ce ittikhadhu qurqin gairi ma'arufa bin hanyoyin da ba a saba bi ba ba waɗanda aka sani ba lilƙaumi da sauran jama'a da suke bi sai aka ba hanya da take yanke abin da yar barauniyar hanya da ake shago sai ta aka bi walisti'anati bi zalika bi khabirin ya arifu masalikal badiya sannan kuma sai aka nemi taimako wajen cimma nasarar wannan tafiya da samar da khabir kwararre masani ya arifu masalikal badiya da ya san hanyoyin ƙauye wa masaribar sahara da hanyoyin da suke cikin wato anin sahara tafiyar sahara sai wanda ya san hanya in ba ka ban karon ka wani gudun sai guzurin kai kare baka je inda gari yake ba ruwa ba abinci ka jira kuma abin da Allah zai da ka kai kanka makasa to kaga sai aka nemi wanda yake kwararre masana'n hanyar da take ta dace mala yace darasi na gaba manzilatu abi bakr min annabi sallallahu alaihi wa sallam mun koyi darasi na sanin wato ainihin matsayi da daraja ta sahaban annabi abubakar siddiq allah ya da shi a tattare da zamansa da manzo wasilatihi alwasiqati bihi da wato alaƙarsa da dangantaka wacce take mai ƙarfi tsakanin annabi da abubakar siddiq wa mu'ayashatihi lil amri lil amri da'wati منذ بزوغ فجرها wa mu'ayashatihi da kuma rayuwar da abubakar siddiq yayi li amri da'awa game da al'amarin wannan kira zuwa ga Allah منذ بزوغ fajrihi tun hudowa alfijin kira zuwa ga Allah yana daga cikin ɗan farkon musulunta kuma haka yake tafiya da wannan kira har aka kai ga wannan gaci bai ja da baya ba bai yi rawa ba faqad kana alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance ya zuruhu kulla yaumin marratai yakan ziyarci gidan abubakar siddiq tun rana sau zomar da safe zomar da yamma zomar da safe zomar da yamma wa yake da wannan matsayin ba shi tun yana cewar ba karamin mutum ba ne shi to wannan ma darasi ne sannan ma yake cewa an na amna dini huwa al-asli inda musulmi aminci a addini zaman lafiyar ka na ka sake ka yi addini shine tushe a shi shine kan gaba in musulmi na da amincin zama addinin su cikin kwanciyar hankali da rai to in ya rasa wasu abubuwa ba sa damu ya san wannan shine dama mai dorewa shine zai je igirba a lahira to don ya rasa wani abu a duniya dama duniya yau da akwai ne gobe babu da kudin ka wani abin zai ka nema ka so da haka to wannan ba zai daga ba hankali ko tashi tashi zuciya tashi eh, wato ma shi ba to asali ga musulmi samun aminci na addini shine tushe fa in wajada alaihi khatara idan ya ga zai samu wani hadari akan amincin addininsa fa a baladin wa malahu wa ahlahu himayatan lidini ya yadda ya miƙa garin da yake ciki ya bari ya haƙura da shi ya yadda dukiyar da ya mallaka ta halwanta ya rasa ta ya yadda iyalansa ya tafi ya basu ba don kowa ba sai ma ya tallidi ne don baiwa addinin kariya haka musulmi aka san shi in ka ga musulmi ya fifita dukiyarsa akan addininsa to da sauran rauni ya shigo Daidai dai ko Allah ya sa a daji. eh wani lokaci ruwa mafarin addinin ake ya ga mutum ya zake akan harkar wato ainihin garinsu garinsu garinsu addinin yana ta samun tasgaro to da matsala to asali ga musulmi amincin addini shine kan gaba wani hada kharaja abubakar muhajiran wahadahu shi yasa abubakar siddiq ya fita wannan ƙaura zuwa wato ainihin madina yana mai bar makka shi shi kaɗai tarikan kulla shai ina mai bar komai na halfa zaharihi bayan bayan baya bayan ya tsulubul amana da dinihi wa da'awati ba don komai sai don neman samun aminci ga addininsa da kiran da ike zuwa ga Allah wannan shi yasa ya haka mutum ne mai hali mai farjini a gurin al'ummarsa kuma wanda ake ganin cewa eh ba irinsa ba ne yake fita ya bakkaki amma ga shi ya fita ya bakkaki saboda me amincin nan na addini ya fi komai to wannan ma darasi ne musulmi ya kamata kulle ya kasa a gaba irin su ga yadda magabatan sa yake shi ma haka yake yanzu ko ya sauya in ya sauya to ya hautar ba don tafiyar ta yi kyau da motar kuma tafiya ta ba ta yi ba sai da suka yi haka mana yake cewa baladul musulmi garin musulmi wa watsunuhu da mazauninsa mazauninsa huwa ya tamaka fihi min izhari dini shine gurin da zai iya tabbata ya bayyana da addinin wa da'awatihi fihi kuma bayyana da kiransa a wannan gurin amma duk inda ba zai wannan ba yana ina daukar cewa nan gurin ba garin ba ne ina daukar nan gurin ba gidansa ba ne ba mazauninsa ba ne amma inda zai sake yi addini ya sake ya da addini to da nan ne garin zama haka asali musulmi aka san shi kaga ba magana ke shi nan ne garin sa kan a garin sa inda zai sake addini inda ba zai sake addini ba ko nan aka yanke masa cibiya a garin yanke cibiya sai su je an fahimta ko ولهذا خرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على سائر البلدان wannan ya sa abubakar siddiq ya fita daga garin makka duk da cewa garinsa makka shine mafificin gari ala sa'ir a akan sauran dukkan garuruwa ai ba ƙasa ya irin makka a duk duniya Eh, shi ne garin da ya fi kowane kamar da hu kana amina duk wanda ya shiga a mutunci ne shi a nan ne guri mafi ɗaukaka mafi daraja yake haka ya tabbata a hadisi mafi mafi ficin guri a ƙasa kowane gari masallaci mafi ficin kuma kowane gari ummul qura ita ce maka sama su kira ta uwa alƙarya duka komawa da alƙarya to saboda haka ina nan cikin gari kuma dab da ka'aba yan gurin ne nan aka haife su nan suka tasu to amma ya tafi ya bashi duk da falalar wannan gari da girmansa saboda me ba sakewa na a samu amincin yin addini alla yarkana ila ila dhulli wal hawa kuma lalle ne akan musulmi kada ya karkata zuwa ga karɓar ƙasƙanci da wulaƙanci bal yu'minu tafkira ko eh, a'a ya rika aiki da tunaninsa ya rika aiwatar da tunaninsa fil khuruj min al wajen sama kansa mafita daga katanga ko kuma ta kariya da za a killace shi a ciki musulmi da amfani da sa ya zai samu mafita daga wannan kunci ko kuma wannan yanayi na tsoki da aka fashi a ciki suna su ma ai tunanin suka yi da za su yi wannan kaurar su yi na kan ko to haka ya kamata musulmi da kaza don ya samu kansa a cikin wata kariya da katanga da ganuwa da take hana shi ya sake ba Allah to ya tunanin yadda zai samu kansa na haka ya kamata musulmi da kasance min al-hisar al-madrub ala dini dangane da abin da ya shafi wato katanga ko kare da aka sa mutum a game da addinin wa da'awatihi da kiran da yake zuwa ga Allah wa yabhathu an mawtin muwafiqi kuma ya rika bincike da neman gurin da yake ya dace da sakewa ya addininsa da kuma kira zuwa ga shi aw musalimin laha ko kuma gurin da yake wato amintacce da wannan da'awa wurin da yake akwai aminci a salama abu ne da ya shafi wato aminci hatta ya tamakkara min tahqiqi ubudiyyati har ya samu ya tabbata ya sake akan tabbatar da wato bautarsa ga Allah lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wannan darasi ne da aka koya a wannan magana ta abin da ya shafi kauran manzo da abubakar siddiq daga makka zuwa madina da kuma sauran sahabban su ma duk wannan suka kalla ko yawa laqad adina ar-rasul sallallahu wa sallam li ashabihi bil hakika manzon Allah tsira da miki Allah su tabbata a gare shi ya umarci sahabbansa da su kaura ولم يختر صاحبا له في الهجرة غير أبي بكر amma bai zaɓar wa kansa wani wanda zai abokance shi a tafiya ƙaurarsa ba shi manzo in ban da abubakar wannan ma darasi ne yana nuna girma da matsayi na abubakar siddiq wa hada dilala wannan akwai wani nuni kwakwara ala ila miskilati na girman wato dangantaka wa kuwatin rabita da kuma karfin haɗin kai ko kuma wato ainihin dunkulewa bainahu wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam a tsakanin shi manzo da kuma abubakar siddiq allah ya gada shi na takwas mala yake cewa laqad tajahaza Abu Bakr lil hijrati thaliyati bi nafsihi ila al Madina Abu Bakar Siddiq ya yi shirin aura a karo na biyu dan kansa da kansa da ya tafi zuwa ga Madina ba بعد ما عرض له الرسول sallallahu alaihi wasallam bi بالصحبة jalasa amma bayan manzo tsira da mace Allah tabbata gare shi ya bijiran masa da cewa a'a ai zai fi kyau ka abokantake na a tawa ƙaurar mu tafi tare jalasa sai ya zauna ya fasa yin ƙaurar da da shi abubakar su wata hammalar aza ya ci gaba da karɓar da ɗaukar cutar wadda ake masa zuwa lokacin da manzo za a masa umarni su fita tare wal'anata ya fuskanci wato matsi wata da gajiyawa min shi daga shawar. ta'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan biyayya ga manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi wa raghabatan fi musahabati da kuma wato kwadai ya abokanci manzo a kaurata ta fita na tara mala ya ce mubadaratu abi bakrin fi tartibi li amrin hijira gaggawa da tunkarar shiri da tsari da abubakar siddiqi game da al'amarin wannan ƙawa wa bazlil mal da ba da dukiyarsa da i fi khidmati da'awatihi wajen hidimta wa kira zuwa ga addinin Allah bidon talabi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nemi hakan ba tunda da manzo ya sanar da shi maganar ƙaura tun ma wato shi tuni da yake magana shiri na tafiya ya tana da ababen hawa don shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba manzo ne yace da shi to ka fa shirya mana abubuwan hawa yadda za mu yi tafiyan nan amma ya san da waye ke magana shi ne kuma ya san waye abubakar ba za a ce za a nan da abubakar ba kuma za su yi tare abubakar ya jigome na zan sai manzo ya ce to ya za a yi to haka yi shiri su tsara yadda za a kalli abin tafiya da wanda zai jagorance su bada قام مباشرة بعد sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم له بالصحبة كيف mala yake cewa faƙat ƙama abubakar siddiq ya tsayu mubasharatan kai tsaye nan da nan بعد da الرسول صلى الله عليه وسلم له بالصحبة bayan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya bijira masa da maganar zai abokantake shi a tafiya bi ta'liq ra'ilatain da ciyar da ababen hawa biyu abincin da za su ci kana ta inda hu da suka kasance a gurinsa ya shirya su ya tanade su mithlu hada min badahiyatil hijra domin irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga tunani su ne biya abubuwan da ke zuwa maka karan farko da tunani bai bukatar sai ka bata lokaci na tunani wannan daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga wanda zai kaura sai ya tanda abin da zai kaura da shi dan guzurin abin da za a ci dan wato ainihin abin hawan da za a tafi a kai dan wani abu za ka rike shan ruwa a hanya ko ko yanzu dan fetur in na mota za ka yi kuma irin wannan ba da ne hanyar hanyar kauye za a bi yanke za a yi a hanya za a bi to sai ka ta rike irin su dan kwai wanda ka ciki ba zai ɓaci ba waye da sauransu ko duka Talata, ta hataju ila amri ya talaqahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan abun bai buƙatar sai ya samo umarni daga wajen manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi kuma an tarar da mai yin ko in irin su malam eh, eh, eh, matsolan ne ai sai dai abin da hali sai ka ce ai sai ma ka kawo na sai ka faɗi gajiyar ka kawo kuma sanin za to wani nan da muka abubakar su dai waye shi ne kankamo irin wannan duk da zai yi shi وفي هذا بيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولنا أبدا يفعل أقوي بياني na cewar haƙiƙa manzan Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi lam yakun yurabbihim tarbiyatal abidi tarbiyatal qanu manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai kasance yana tarbiyyantar sahabbansa ba irin tarbiyyar bawa kasan bawa ba yadda iya sai an ce i ɗauke kaza sannan ɗauke yi kaza sannan kan ga kayi kaza zai bari komai shi ba shi da cewa a to manzo bai wasu habbansa irin wannan tarbiyyar da ya musu wannan cewa baka isa ka komai ba ba wani abu da za a yi sai dai shi ya ce a yi to da sai yazo za a tafi ya ke a abin hawa a cikin a ka ce ko kaga abu ya dawo baya a to bai musu irin wannan tarbiyyar akwai abubuwan da akan bar shi da wasu za su cigaba daukan taken oba da ake cewa wannan zai taken oba da kaza wannan kaza haka a wannan tsari tarbiyatul khalo tarbiyar wanda zai zama wato kamar wani mai tsauraran hannu wani wanda yake danke guri guda ba yadda ya sai da aka da shi wa ilgha'il aqal da kuma watsi da hankalin masu hankali a dauka su dubba sabin su abin suke ba ma'al matbu'i tare da wato wanda suke bi bawa da wanda ike da shi haka ike kamar wato ana raƙumi da aka lada sai inda aka ja shi sai yadda aka yi shi a to shi manzo ba haka yau sahabbansa abubuwan da suke bukatar sai shi ya shiga su ba sun sani suna saurara kuma sai ya shiga sai ya ci abubuwan da ko shi bai ce ba suna cikin oba za ga sun sai ya ce kaza sai ce amma ah, za Allah ai kaza ko to a irin wannan take oba din nan lokaci ma akan wanda zai cewa ba a zama ba kama abin da ya faru da bakan matan nan mai sharan masallaci da tara a ga ce to wannan ma sai an ji an matsa wa manzo an taso shi an hana shi abin da yake ai a hada ta a kai hada ta a kai kwana biyu bai zanta ba ni ina mai sharan masallaci ai tara su ya manzan Allah ce tara su ba a gayan ba a to akwai na kabarin ka gani ka ga dai suna yin to ko da an samu dan wancan tuntube kuma to nan zai ci to ba gashi to haka ya kamata a tsarin tarbiya wannan abin kuma wato zai mana tasiri kuma yana tasiri gare mu idan ka koma tarbiyyar ƴaƴan za ka ga yaro yaro ya kai yaro shekara goma ya ci a ce zai tsallaka titi sai ka ji wai an kai shi a tsallaka shi haka muke wasu abin da za a iya tura yaro je kan ji isiyo dan tafiyar da bata kai taka ba sai ga wato ba a tura shi sai tashi komai bai iya ba ya kai manzalin yau kansa tsarki a babin iya tsarki an fahimta ko a to ba haka ya kamata ba a tsarin tarbiyya a rika kallon abin da ya ci a ce wannan yaron a irin shekarunsa ya kamata ya iya irin wannan a koya masu ya iya a rika bashi ina yi ana dan saki wutar sai ya yi sannan tsarkin sai a zo a maimaita masa har dai abu da zai iya wanke yawa haka mala yake cewa ta takhtiqi bit takhtiq fuskantar wato ake takhtiq shine kamar fulani irin nan za a yi gida da ake yi a ce tun kafin a gidan a zo a tsara shi a gana shi a fitar da shi komai da komai ko sai dai a to tsari da tsari gwara tsari da tsari wannan darasin yana koyar har na irin shirin su yadda za su daƙi da musulunci da musulmi yadda za su ga bayan manzo da musulmai da musulunci manzo da sahabbai suna shirin su ko sai su sun yi sai su kuma su manzo su yi bikin ɗinsu sai sun yi su kuma su manzo sai su bikin ɗinsu ai haka yake tafawa to shine mala yake cewa wannan karatun da muka koya ina koyar da mu gwada tsari da tsari tsarin da ya fi kyau ya fi nagarta itun kuɗi wanda bai kai nasu shi ba zini bai tanzim da shiri a gwara shi da shiri a fuskanci shiri da shiri saboda haka shirin da ya fi kyau da nagarta sai tun kuɗi ragon shiri tartib bai tartib da jeranta abu a gwara wani jerantawar wadda wata jerantawa yadda ka tsara naka abin ko ka jeranta daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ni kuma na tsara na daga kaza sai kaza daga kaza naka kan ka kai ga naka sai ka fahimci lewa ni kuma sai in kai to wannan shirin darasin kai da muka kuwa na hijiran manzo dina koya mana irin manzo haka suka rika mun abin step by step step by step ko su sun ce a zo musu da su a kawo musu ko da ya ko kuma a mace amma su da suka tsara tafiyar sun yi tafiyar za a yi zango a kogo a kogon ba sai an kwana ka su kuma sun ji haƙƙin nan kogon an ƙara betuwa an dawo an yi balayi ko to duk wannan na cewar yadda suka tsara abu da kaza sai kaza da kaza sai kaza kuma suka haihu to ana gwara wato ainihin jerantawa da jeranta wacce take da nagarta da inganci ita za ta yi nasara wannan ma darasi ne maka koya fa quraishun tukhaffif wa turattib quraishawa na fulani suna jerantawa lil iqa'i bid da'wati dan akka kira zuwa ga Allah ga matsala bainamar rasulu sallallahu alaihi wa sallam da shi ko manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yukhattib ina naka shirin wa yurattib ina nasa jerantawar lin najati biha dan ciyar da kira zuwa ga Allah da nasara وهذا يوضح أن الاستسراء أن الاستسراء وأن هنا تندى متشور حقيقة رفع أبو دمير شيء cikin salon sirri fima yaqdimu al-islam a dangane da abin da aka san yana hidimta musulunci bima la yata'allaqu bihi balagu wanda bai da alaka da wani isar da sako wala bayani ko isar da wani bayani wala yurattib wala yatarattabu ala israrihi kitmanun lid-dini kuma koye shi wannan abun bai bayuwa ga ya zama sanadin an boye wani abu na addini aw sukutun an haqqin ko bai bayuwa ga ya zama an yi shiru ga fayyace gaskiya min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin sunna ta manzon Allah kira da amince Allah su tabbata kenan idan kana so ka zama ahalus sunna a sanin yadda annabi yake tafi da abubuwansa abubuwan da ba su da buƙatar a yayata su to kakka yayata su shine kai sunna ka zama ahalus sunna a wannan fagen amma in abin da yake buƙatar koyewa da rufin asiri ka tura shi ka bayyana shi aka samu matsala kan a kai da cin masa to baka bi sunna ba a nan dan bida ne da kada ɗaukar suna sai a sallah sai a cikin hadisi abin nan azumi ko sai a a yau da gobanka da kake tafi da al'amuranka abin da yake bukatar sirri to kada ka bayyanar da shi kada ka yayata shi shine sunna cito wani na daga cikin sunnan nan kuma haka sauran annaba masu ya haka Allah yake gaya mana game da annabi no ni da autu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فبات بات بات هل إن لك شاء وأثرت لهم أعلنت لهم وأثرت لهم إصرارا na bayyana na rufe na yi da daddare na yi da rana kaga da rana ya fito fili to wannan na bukata a fito fili da daddare kuma sai wanda san an yi da shi ba kowa ma zai sanya na ɓoye na bayyana to haka suke abinda yake buƙatar ɓoyewa a ɓoye na bayyanar wasu a bayyana in ka bayyana da na ɓoyewa to baka bi sunna ba in ka ɓoye na bayyanarwa baka yi sunna ba an gane ko sannan ci gaba da cewa ولا يتعارض التخطيط وأخذ الحيطة مع التوكل ala Allah ta'ala planin da tsari da wato da abinda za a ce wato ainihin an ce haifa kamar kakatsantsan da samar wa kai wato abinda zai zama kayan shiri ke irin waɗannan ba ka cin karo da dogaro da Allah ba ka cewa shi ke don ka dogara da Allah ba fulanin a tsarin cewa Allah ya gama komai a za ka yi tsari za ka shirya za ka in abu ne yake buƙatar kuɗi tara na sai kai kare ne kau da kai haka zama kawai kawai hamburin burin kai da auna ka samu sai da ne a in na tsari to da ka tara kau da kai ya haƙuri in suka kai abin da zai maka to yi haka ta dan ka dogara da Allah in lokacin ya zo Allah zai kawo yadda za a to kuma hakan bai karo da dogaranka da Allah ka dogara da Allah kuma ya hore ma da ka amfani da tunaninka da tsari kuma ka cimma abin da kake so sannan ma da yake cewa li annal asla bil asbab juz'un min at tawakkul domin riko da sanadai da dalilan akwa abubuwa wani yanki ne na dogaro da Allah wa inna min a'zami madahirin tadhiya fi hadhihi al hijra malam yace na daga cikin mafi girman abin da yake nuna sai da rai da yadda ga wato ka ba da ranka fi hadihin hijira a wannan hijira an yi gadiran nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minu fi hadal balad al amin al habib a ce wato annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mu'minai sun bar wannan gari amintaccen gari wanda suke kauna ila qulubihim cikin zakatansu bal ila kulubi jami'il muslimin kai cikin zakatan ma duk musulmin duniya wannan gari abin wato anin so ne da kauna an san yana da aminci har yanzu ka aji duk abin za ka aje ka shiga kwanta hankalinka kwanci baka da fargaba ba ka tunanin wai za a hauro gidanka ba ka za ya kaza ba ta irin wani har yanzu kana fa'ida cikin yadda Allah a maka ko a madina za ka samu ka cikin aminci ba ka da wata fargaba ko tashin hankalin ya za a yi gobe ka kama abin da za ka ci ba bara ba komai wani zai zoce ngo to ba gana muna gani ba alhaji nan ya isa yana alhaji kuma na karɓar ta bil aji to firela ta za zuwa aji da yogurt kowa isha tirela ce da take away ka zuwa ba ka in za ka ce cinye cinye uku ka tsaka ci mai eh, gudanar ina haƙa ina da rijiyar fetin nana ai haka wani ba wani zaka ce ya ce ungun ya shi a garin su ne ce kana da rijiyar fetin ce ba wai to karfi <laughs> to amma haka sama zo suka bar wannan gari mugadaratu ya'lamuna al-istiqrara lahum fihi ba'daha suka bar garin barin da sun san cewar ba su da wata sake tabbata a cikin wannan gari bayan barin garin sun tafi a matsayin sun bashi haka suka yi ka sake wa wayar garin wa hada min ashaqqil umur wanda daga cikin abubuwa masu wahalayi kamar da nake faɗa a cikin darsan da suka gabata ga mutum ana kashe shi ana kashe dabbobinsa ana masa atara tara a tara a ce wani ya kake zaune a gurin ba sakewa ta addini ba sakewa ta zamantakewa ce to in ya tafi daga nan ya yi yaya shi nan ya iya kasuwanci ko da kasuwanci aka haife ka dan kasuwa ko ko ya kai bada za ka iya duk inda ka je wa abdullah wasi'a to barin irin wannan sai kai da gaske ka yaki ka akan ce to kai addinin nan fa sake wasu ya fi komai kana can kuma sai a buɗo ma abin da ba buɗa a nan ba mala yace wa hada min ashaqqil umuri ala nafs a daga cikin abin da yake da wahala a zuciya walakin na rijalul aqida sai dai mazaje akan kudiri na gaskiya ya tarhisuna fi sabiliha kullu ghali kullu ghali su akan hanyar da'awa da magana ta addinin musulunci suna mai da duk wani abu mai tsada mai arha barin garin da yake da wahala da tsada a gurin mutum to shi sun ɗauke shi a mafi arha za su tafi su garin komai haka su wanda suke kurko da abin da suka kudurce na gaskiya ba wani abu da zai zo tunkaru wannan wai isa masu birke komai za su wance karar da shi na sha biyu ma da yake cewa tarbiyatu abi bakr radiyallahu anhu li usratihi wannan darasi yana sanar da mu yadda abubakar siddiq iwo wato ainihin gidansa tarbiyya ta kwarai gidansa ya dora su akan tarbiyya mai kyau ta alal amanati ya dora su akan amana da har za a zo a yi zance a gaban 'ya'yansa bai da fargabar zancen zai ko ai da manzo yace fitar da wanda suke gudun su sai ce ya manzo Allah ai 'ya'yanka ne 'ya'yan mutan gidan ne kanka ji komai faɗa abin za ka faɗa kan katse ban da matsala ne an kai ma haka ke za ka ce a gidanka a faɗa abin da za ka faɗa ko yaya kai da kan kasan abu inda ya je inda ya je kunnan wana a gidanka ya fi jirar gidan ko ya za ka gyara Wani surafi hada din ya tarbiyanci gidansa akan taimakon addinin Allah wa ihaqatihi wa hibbihi da baiwa addinin Allah kariya da kiyaye shi wa badli ma yamlikuna fi sabili zalika da daukar abin da suke da shi su bayar abin da suka mallaka su bayar saboda addinin Allah wa kana wasiqan atamma thiqati bi tarbiyati mutum ne wanda ya aminta cikakkiyar aminta da irin tarbiyyar da ya bai wa ƴaƴansa shi yasa ya faɗa in bai amince da abin da ya mutu wani tarbiyya ba zai fara faɗa ba amma yanzu ka zama zance da uba kaza kaza ka ce ba za sai dai a gwada shi ma bai da tabbas a gwada a gani a gidansa to amma yana da amincin cewar abin da i ya san ya gina wato ainihin ƴaƴansa a kan wannan فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بإخراج من عنده da haka sai shi da manzan Allah zira da amince Allah su tabbata a gare shi a san da ya umarci da cewar ya fitar da waɗanda suke gurinsa ya ba ka da ɗan sa ido a nan gida mai an gane ko tunda ayin ai daga ido ne akan ce ayin ana nufin ido wani akan ce ayin ana nufin inda ruwa yake bubbuga shi ba za ka kamar wajen kamar ruwan ne kamar ido haka ita ake cewa idan ruwa akan ce ayin kuma ana nufin dan sa idan sosai shi ma ai idan yake aiki ko inna ma hum ahluka ya rasulullah sai ba wasu bane a gidan nan sai iyalan ka faɗa kamar kana cikin gidanka baka da matsala to wannan tana ya kamata kowa ya ɗaura tarbiyyar ƴaƴansa matansa abinda bai ba a buƙatar ya fita kada ya fita ce kan in ji wani ya ce ka za ka ba a yadda haka ake iyayenmu ce a kullum wani ya je yana surutun kaza ba kaza kuma kana ga an taso da kuma haka su ma sahabban suka rika ƴaƴan su sauran tunda ai ga anan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yawa annabi baran gida aikensa manzo'i da ya koma gida wajen mahaifiyarsa umu sulaim ta ce anas ina ka zauna kai ko ce ai manzo ne ya aike ina ya aike ka ya ce a ah, ai magana ai sirrin manzo ba da ki ga ai ba zai faɗi ba ta ce na goyi bayan ka anas ta ga kowa abin da manzo sa kaga ta karfafe shi kuma rainanta ne da bai taso da cewar abin da yake na can sirri ne ba da bukata zo nan ba na nan sirri ne ba da ya je can ba ma ba su ta tambaye shi ba ina zuwa a yi manzo Allah ne ya yake haka ko da faɗa zai to haka tsarin da ya kamata abu na sirri a tsora yaro a kan tun tasowa ya tashi da shi na yake cewa abu na gaba musa, في مصاحبة ahalin kai. wannan karatun da muka kuwa na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwaɗaitar da mu abokantakar mutanen kirki mahama ta rattaba ala zalika min akwa duk da wani haɗari da za ka iya cin karo da shi kai dai ka na niki mutanen kirki ala abubakar rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq sai yake cewa da manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi as-suhbata ya rasulullah da ya ce Allah ya masa umarni ya ƙora sai ce a suhbata ya rasu ina san abokantaka kai mai san Allah duk da shi fa ya ce tsaya ta sa hijirar kadda ya san kuma ta sa ba su zo tafiya bashi sai ce to abokantaka da ya manzon Allah ina da tsini zama abokinka a tafiyar na ya manzon kada ya zama hanya ta daban taka ka kaga me yasa san abokantaka da mutanen kirki wani mutumin kirki ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ka zama da na kirki ina sa kai ma ka zama na kirki kuma ana maka kallon mutumin kirki sabanin ka zama a cikin ayarin watsa Allah mun gode ma da kai ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzilatul rasul sallallahu alaihi wasallam inda Abi Bakr wannan darasi da muka yana ina sanar da mu matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a gurin Abu Bakr awsilatuhu awsalatuhu ila al wanda hakan shi ya kai abubakar siddiq zuwa ga yin kuka min alfarahi dan farin cikin manzo ya gaya masa za su yi tafiyar hijira tare lamma akhbarahu bi musahabatihi fil hijra lokacin da manzo ina ba abubakar siddiq cewar za ka abokantake ni a tafiyar ƙauren da ni da kai za mu aisha ta ce ban taɓa sanin kuka ana yin saboda farin ciki ba sai rana kawai ta naga idan babana sai hawa daɗi ya kashe shi zai abokanci manzan Allah eh to kai ma haka akan abokantaka mutumin kirki za ka iya zabar da hawaye ko to wannan duk darasi ne yake kodin na sha biyar ya ce ar-ragabatu fil ishami fi tariqil Kai, kwaɗayin wato kutsawa sa kai akan hanya ta alkhairi wa adam al-i'timad da rashin wato anin dogaro alal akari na akan wasu sai zalika game da haka in abu na wato anin ya zo. sa ta ka gudunmu yi da jikinka kakka dogara da akwai irin suwa na irin suwa na kai mai kai an gane ka zama irin wannan فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب راحلة ليست له manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk da kokarin da abubakar siddiqi ki ya hau abun hawa wanda ba nasa ba hatta ha min abubakar har sai da ya sayi abun hawan daga abubakar bi samani da kuɗi cikin Allah saka da alkhairi wannan kokari da sai ta da mana abin da mu kaura wannan da na hau wannan da aka aftar nawa ne zai samu a kudin kada duk wanda kake da shi kana cewa kana da suwa da suwa ne suna ta yi ka koko ka tauka nan" ka ka da a'a daga cewa wannan abun no a kashe in ma ka san cewa ya wuce a kashe a kashe ba bai wuce a kashe dubu za a kai wannan ba dora a kai ka ce ga wannan game da abin da aka na su ma za su cewar kai ba kokarin su ka zama nauyi a kansu ma ga mutum ya shanta kiya albarkacin makaranta mijin to ka kai malin tabbaza Allah ya yi ci albarkacin makarantar zalla haka na kokari kama kuma albarkacin makaranta ya zufa lillahi alhamdu su ma don samu albarka sai a can. sannan na ci gaba da cewa hatta ta kuna hijiratuhu bi mali wa nafsihi razabatin fi istikmali fadl hijrati manzo yayi haka don wannan ƙaurar da ta zama ya yi ƙaura da kashe dukiyarsa ya yi ƙaura da sai da ransa kansa shi kansa ya shiga cikin ƙaurar ragabatan fi istikmali fadl hijrati don kwaɗayin cikar wato falalar ƙaura ya zama kayi da dukiya kayi da jiki wal jihadi ala atammi ahwalihi don kuma wato ya zama ya yi jihadi ta wato ainihin salo mafi cikar halin jihadi ko mafi cikar halin hijira kakan yi hijira da dukiya da kuma kanka ko kuma kai jihadi da dukiya da kuma kanka to hijira jihadi ce kuma jihadin nan suka yi da kansu suka yi da kudin hijiran nan aiki ce da ake iya yanta da jiki ake iya yanta da kudi to sun yi da kudin sun yi da jikin kaga sai zaman to waɗannan abubuwan biyu da hijira da jihadi sun yi su kusa lokaci mafi ta ko ina ka taba su sun yi to haka ake so usratu abi bakr tushariku bi majmu'iha iyalan abubakar siddiq suna yin tarayya baki ɗayansu a su kowa da kowa bi in ja'i khutbatil hijrat wajen ganin cin nasarar wannan shiri da aka yi da tsari na gudanar hijira annabawiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aisha da asma'u sun shirya abin da suka shirya na guziri asma'u har da yaza mayafinta ta kama ta daure don ko faduwa ba zai bare ba ko sannan kuma banda wannan ga dan uwansu shi ma mai zuwa kai ya kawo to ga shi kansa uban tafiya abubakar siddiq ina cikin irin shirin da ika ba to da haka gidan dai gaba ɗaya gungurungun kowa da tasa gudunmu mala yace al-istifadatu min khibrati wa taqatil mujtama' wannan darasin ina sanar da mu ka amfana da kwarewa da iko na sosayetin da kake rayuwa a ciki al'ummar da ka tashi a cikin su kake rayuwa da su idan da wane yana da kwarewa kan kaza to in abu ya taso irin wannan ya amfani da shi da yake da kwarewa a in abu kaza ya taso kan kaza kakka ce ai ma kana ganin yadda ake yi a samu kwararre akan wani abin sashe shi ke ma gaba an fahimta cikin wannan darasin ya koyar da mu ta yaya wata wudifiha fil majalat munasiba kuma wannan kwarewar da ikon ka yi amfani da su a wuraren da suka dace a fage-fagen da ya kamata ka yi aiki da su fa abdullahi bin abi bakar lil an yi amfani da abdullahi da abubakar wajen zuwa da labaran abinda yake wakana a cikin gari zai zo ya ga su annabi ai gashi gashi su suna daga cikin kogo yana daga wajen kogo ai gashi gashi gashi gashi gashi abin da yake faruwa kaza kaza kaza an sa kuɗi da wanda ya zo da ku ko a ko ba rai kaza kaza kaza to sun san me ke yanzu haka ma an bazu jama'a suna nan cikin neman wa amir lisharab amir kuma mai zuwa da dabbobi a matsayin mikiyo shi kuma zai kaɗa abin da za a sha na nono ita tso. bai taho da komai bare ka ya yi kaya tafiya zuwa inda dai da kai wannan na gida abokan ne ina jin wajen sa da zai je kai abinci baka ga balas ba baka ga daro ba kawai kiwo ya ce shi bai san ma abin da yake faruwa kuma je ta tatsa musu nono a miƙa masa sha wannan ya yi amfani da ƙwarewarsa da basira su shi mana a kai ko wa asma wa aisha da ta ji hezar ta'am asma'u da aisha tun farko su da zafin tsara abinci wanda za a jima ana dan mora an taho da shi wa haka haka da gida abubakar su duk suka ta gudun ba su kai ma haka gidan ka yi in biya ta su da za a yi hannu biyu ko kwaya الاستفادة من خبرات المشركين na أمن حالهم أنا إيه ƙaruma da ƙwarewar waɗanda suke arna idan aka amince daga abin da zai iya faruwa daga bangaren ta bangaren halin na kafircin su walam yakun lahum shawqatun fi ta'sir in ya zama ba su wani wato karfi ta su iya wato wargaza maka al'amari ko su juya kada cikin abin nan alal qarari dangane da abin da ya shafi abin da ka tabbatar kake so ka tafi wa arafu wa ishtaharu bima yuradu minhu wa urifu ko E kuma ya zama an san su wa ishtaharu bima yuradu minhum sun shahara da abin da ake nema daga wajen nan to ba laifi su karu da su duk da suna arnaka wa lam yakun ahadun min almuslimina yasuddu hadhihi alwazifa kuma babu wanda daga cikin musulmi da zai iya toshe maka kafar wannan aiki ko wannan abu da kake so ka cin masa sai wancan da ba musulmin ba to ka karu da shi a kuma ka tabbatar da shugaban ka so kawai cikin abin za a yi ba ta da harfin ka da wata matsala a addinin ka ko kuma tangaro a rayuwarka to sai ka ƙara da shi babu laifi wannan ba matsala ba ce musulunci bai hana haka ba wa kana tsadatuhum wa taqaliduhum tufridu alaihim al-amana fi a tilka al-muhimma kuma ya zama yana daga cikin abin da suke ganin al'ada su ce abin da suka gada ne iyaye da kakanni cewa lallai akan wannan abin da suke su yi amana to wanda ka same shi haka cikin Allah mu'amala da shi da akwai wanda yake cewa shi al'adar su duk wanda suke hulɗa da shi abokin kasuwa ba a cutar sa kwastoma riri ta shi aiki an gane to in yana da irin wannan to yi amfani da wannan dama ka more shi kina su ta za ka ji irin wannan in an ga faru suka da ta to ai yanzu kai ma mu'amala da musulmin ba ma ka da arna haka za ka duniya na saboda ya ci karo da irin wanda suke akan al'adar su ce in dai harka ce ta za a yi abu na wani abu wanda za a karu to ba zai cutar da kai ba kuma zai maka yadda kake so sai kuma wannan ya sa mutum zai manta wajen daɗin ya tsara da wani abu kuma gaba ɗaya rubuce musulmin gaba ɗaya sai ce da shugaban gwanda ma wannan kuskure ba ce ba iya samun wani mai amana a cikin wanda ba musulmi ba ko mai kwatanta shi na yi ne a matsayin al'adar shi na yi a matsayin cewa ai su kasawa ce kasa mutum to amma kai haka ne a kai za ka yi za ka yi dan Allah za ka yi dan addini ka ga da bambanci yau ya samu tasgaro kuma wani dama bawa ragagge ke ba cikakke ba tare yake ji ba wuce ji da kansa bai kai goma ba ya yace ittikhadul asbab a riƙa riko da dalilai na faruwa abubuwa sanadi wal ihtiyaqat da wato takatsantsan ko kuma kariya shiri wanda yake wato cikakke ثم التوكل sannan sai a dogaro alallahi ta'ala ga Allah na madaukaki eh, kana da dabbar ka an ka da kasa mata da baibai to ka daure ta kakka bar wa barawo sakaka sai ka ce kuma ka dogara da Allah magana an hauro har gida an buɗe kofa an kore wani abu ne amma kai dai ka ɗaure ka kuma kulle gida ko sai kuma Allah ya kama ka taimako lokacin da zai shigo ɗaukan sai ya barkar da kai da ka ji motsi ba yadda ka saba ji ba waye nan sai ka ji ko ya ya dira ta ga ya baka ɗauki shi ubangiji bayan ka yi irin na karɓo da dalilan amma ba ka ce ko shi kenan to na dogara da Allah dama shi ke tsada su ko ka su da inda su gada su ce wasiqatul mutlaqa bi sannan kuma ka samu wato amintuwa takakken amintuwa ga Allah su wa ta'ala a mutu to lalle zai ba ka karfi bayan yi abin da kana kokari walidda mai inan linasrihi da samun nutsuwa na za ka samu taimakon Allah wa adam littikali alal asbab amma fa kakka dogara ka saki jiki akan wato rukon da kai da dalilai za ji ha gundarin ka ce ai tun da na riga na samar da kofa tun da dai wato na kafa turken nan na samar igiyar nan mai kwari ai ba wani abu ba ci a kaka ɗauka nan da zai kare mu an gane sai ya takura takura ragon ya cika suka ji a tsinka cik ko in yi yunkura ya miƙe sai da ya zare daga jikin turken ka san za a yi haka an gane ko ka ga kenan ka dogara da dogaran kai kai kokarin kai da abu da yake ai wannan baji sai zama an samu matsala sai ka zama irin labarin da yake faɗa na na juha ya riko kuɗi za shi kasuwa siyan jaki juha yana zuwa yake jaki zan su ce baka ce insha Allah yake ga kuɗin kuma da jakin a kasuwa ga kuɗin suna da su kuma da jakuna a kasuwa ka ce ka ga ma na dogara da cewa in dai kana da kuɗi kuma ka je kasuwa za ka samu jaki ba sai insha Allah ba kana ci ko magana ce yake gani ya ƙara gaba kuma da dan bashi aka ci ƙarfin za ka kwace kuɗi ya juyo dawo jihaya ina jaki ce an karɓa kuɗin sha Allah dan fage ta cika su kwata kuɗin sha Allah ba ga yanzu na sana za su iya dawa ta da ake aiki yawa to anan da yana mana riko da sanadi kawai ba shi ne madogara amma kuma kuka ce dan ka dogara da Allah kai watsi da sanadi a ka'ida ta ahlus sunna ana riko da su ne duka biyu ala abu bakarin abu allah ya da shi ya ce ya rasulallah ya manzan allah lau anna ba'dahum da afa'a basarahu da a ce sashen arnan nan wani daga cikinsu ya sun kuyar da kansa ra'ana da ya gano mu kaga nan abubakar su dai sanadi ike kallo sababi in suka sun kuya za su gani tun da gasu a gurin su ma kuma gasu a gurin suna dab da kuma kogon nan zurri ke za a iya ganin ciki ko na ciki ya gano wasu ke da za su kuya a asibar su da sun gano sai manzo ce kala ma zan nuka bi sunainin lahu salifuhuma kai abubakar me ya zatanka da mutumin mutane biyun da allah ne na uku ka rabu da ɗaukin allah ai in Allah ya kawo ɗauki sababi baya aiki a je su tsuguna ɗin su leƙo ba za su gani ba ai ka dai Allah da to ganin wa yake zama gani sun kuyar wa yake baka damar ka sun kuyar ka gani ga wannan baya ganin ita ko ga dankadan aka rike dabbar bai ganin ba ba gani ko ba? to haka dana yake daga ɗan lokaci zuwa lokaci a iya samun mantawa da kan shagala to wanda ya ankara kuma sai dada inna ya fawqa kulli nasr taimakon Allah sama yake da taimakon kowane irin cin nasara agaji daga Allah sama yake da kowa wa ya fawqa kulli qudrati iko inda aka ce na Allah ne to sama yake da kowane iko wa amrullahi fawqa kulli amri al'amari inda na Allah ne sama yake da kowane al'amari wata ayyidihi haka kuma goyon baya da ƙarfafa ta Allah subhanahu ta'ala ya tahadda kulla ƙuduratul bashar wa tsakati ya kere ya wuce dukkan wani wato iko na ɗan adam da wata dama ko karfi da yake ci fa hadhihi quraishun sahibatu sulba ga dai quraishawa ma abota ragama mulki da karfi wa tahta yadi hasila a hannunsu suna da makamai wal rijal da karfafan mazaje wal da dukiyoyi wa ma'a dalika lam tastati an tahtadiya ilaihim fil ghar amma duk da haka ba su iya cin masu manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ba a cikin koko wani na maka in al'amarin ka Allah ya shiga ciki ka ba wani mai gaba ka ba mai iya kai to in musulmi ya fahimci wannan ya gino a kai ya hutu zaman lafiya ko duk wani abu da yake cikin tashi hankali za kuma shi ba ciki ma da za ta samu za ta same shi saboda mai ya san ko faɗa rai da a gurin Allah lokacin tafiya ina lokacin lafiya ina rashin lafiya ina komai kasar ne an danna yake kuma wanda ba a gogewa ba daga ce an samu matsala can gurin an goge ha shi ne gogewa a gurin ce in bai goge ba haka wannan abin zai to in musulmi zama a wannan tsarin bai da matsala bai da fargaba mala yake cewa rasdun ja'iza rasdu ja'izatin kabira taskake kyauta da tukwici mai girman gaske liman atabihim da aka tanada ga wanda ya zo da manzo da abubakar siddiq ko wanda daga cikin al'ummar musulmi wala shakka anna hadhihi ja'iza babu kokonto lalle wannan wato kyauta da aka sa la yafi biha malu rajulin wahid duke mutum ɗaya ba za ta samar da ita dangan ku ake na haɗa wannan ɗin ba ba wani mutum ɗaya bane ya bugi kirji ce haka min quraishin daga cikin quraishawa wa inna ma asqalat kahila adadin min al ashraf wannan alƙawarin da aka yi na wannan kyautar ba an ɗora shi ne akan kafaɗin wasu adadi na wasu manya da ake jin su manya ne a tafiyar kamar irin yanzu da cewa ne za ka samu miliyan wani za ka kaza wani kai ka ba da kaza a tashi kaza duk wanda ya zo mana da wani yana da miliyan ɗari in ka duba ka kalli wanda suka tara kudin kai ka san kowannen su ba kowa yake da miliyan ɗari in ba dan an yi haɗin gwiwa ba da ba su haɗu ba to haka fa suka yi ولكن لا بأس بذلك ما دام الهدف هو القضاء على isma. amma suka ga ai ba wani abu ba komai su hakan matuƙar dai manufarsu za su iya rubuta musulunci za su fa ƙarshen shi za suka zartar kansu suka yi haka فلترصد ميزانية هذا العام فلترصد ميزانية هذا العام ولعيش الناس في تقشف فلترصد ميزانية هذا العام ولعيش الناس في تقشف أو أنه wato taskake wannan kuɗi da aka in ka tsaya ka kalle shi mutane suna cikin yanayi mai wahala dama ba cikin walwala ake ba a cikin wato ainihin amfanin gona irin a ce ya yi irin kaiwa din nan ne kuma ma aka samar da waɗannan abin da aka samu to wannan kai kasan cewa duk irin wannan kokarin da ake ma me ya zama ba a bakin ko ya tashi duk a banza saboda mai ya ci karo da nufin Allah da kudurarsa da kuma wato ainihin agajin ma baina غمضة عين وانتباهتها بدل الله يبدل الله من حال إلى حال مالك ما بين غمضة عين تكنكان وتدمك والإدو كرف إذن هكا رب تكنكان هكا وانتباهتها da kuma budewar a matsayin kamar ya farka daga bacci mana kiftawa daidai da kiftawar ido da bahaushe yake cewa eh kifta da bismillah yubaddilillahu min halin ila hali Allah yake canza abu daga wani yanayi zuwa wani abin za a maka kwatance ka fahimta ai da kai haka ka bude za ka ce ai sakan zai ma dauke ka sakan din ma to a irin wannan tsakankanin kai hakan kai haka sai Allah ya ce kun to haka Allah ya ce tsara to da ka ki shin irin wannan tsarin ba zai yi ba? me zai fito mana da wannan a darasin da muka koya malam ce fa hada suraqat yace mu duba mu duba al'amarin suraqat da suraqat ya tahawwalu min mulahiqin lahu nan da nan ya rikide ya tashi daga mai kokarin ya su manzo ila mukbirin an kulli ma yakadu ma yukadu lahum min maka'i ya koma yana ba su labarin duk abin da aka kulla musu na kullalliya duk wani makirci da wato kulle kulle ya kuma yana gaya musu qala suraqa suraqa ta ce fa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bi nan na gaya wasu manzo labarin abin da mutane suke nufi da su wa haka ba nasrullahi wa ta'ayyid to dama haka cin nasara ta ubangiji da karfafarsa da goyon bayan sa yake kasancewa yanqalibu bihi al-adu al lahum ila nasihim mu'in nan da sai ga wato gashi maki mai kai raraka gare su ya juya ya zama mai nasiha da mai taimako a gare su as'ilatu lil muraja ce tambayoyi don koma abin da aka koya ماذا كان يفعل المسلمون بالمدينة لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه mai mutanen madina suka rika ya suka samu labarin manzon Allah ya fito ya taho ya nufo gurin su daɗa yin da fifi suna fitowa don karyan da zawa su za su nan za su yi ne sai dai rana sai rana su juya su koma gida roba ma su dawo wanda dai na nuna kauna da shakuwa da san su gama zuwa sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbata akan alƙawarin da suka ɗauka ما هي أول محطة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة وتتشى تتشى فرقه ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan ƙaura da i na kuba ayo can makoya ce can makoya ce yawwa ko a gane ko amma inda ya zo inda yake so zo yayi wato anin zango a matsayin wata tashar sauka yawwa shine ne ko yawa wa mata kana zalika yaushe hakan ta faru an ce ranar shirin an faɗi rana litinin ko cikin rabin awal amma wannan isatan ne ko ku iza zuwa kuma ne ko zuwa madina zuwa zuwa madina ne ko zuwa kuma ne da tsoro amma da yaushe dai aka samu wannan da manzo ya baro wato gar baro kogo yaushe suka iso wato ne ko ba litinin ne Eh, ka tabbata wani hankali na nan temporary station haka yake wuce to ba da في بيت من نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة جدا هو منظور إلى دام شاء الله ثبتها قريش سوقا لإيسى مدينة أبو أيوب إلى أبو ko wani dan mara yake wa dan halar farin tsoho ko haka yake ta duniya kaga har ma kama da ba ki kuma mai bane sai sun yi karatu suke fada wa ma hmm. ma اذكر ما تعرفه من الدروس في هذه الهجرة wanne Allah sarki ki tubar mai ka saboda ya riska fi baiti man nazala nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-madina <laughs> to na gaba sai aka ce uzkur ma ta'rifu min ad-durus bi hadhihi hijra wannan ma littafin ga daban a wannan tambayar kai ma ka faɗo abin da ka sani na darussa a wannan hijirar da ma malam bai faɗo ba kai ma ka gano ka karo to da ake haka muke wa karatun tarihin manzo hadisan manzo yanzu waye za a ce ba malam ba ada kuwa malam irin riga da aka rike kuwa malam ka gani eh, Allah zai samu da Haka eh. haka babu ko shakka wannan darasi ne mai muhimmancin gaske yake wani abu da za mu koya a wannan darasi na hijira hira mara ma'ana ba halayyar musulman kwarai ba ce yace gashi fa ƙaura sun manzo suka tafi amma su raka fa yaje karatun manzo abubakar kuma yana wani abin na baiwa manzo gudun ma da ba su kariyar tafiyar da suke wai gana gana kada wani ya da mu shi kuma karatu yake ashe ma ba fiye suke ba ko saboda ana rama ne ko an taɓa bangaren karatu suna da alƙur'ani to kaga dai mai sai ya samu ƙur'ani ba zai ba hira ba za ta yi ba sai ka haƙura da yadda sunan ƙur'ani ya zauna lokacin za a yi hira kuma sannan kwami kashi haka wani alaran ba yake ko ruwan sama yake za ta ba shi a baban da kan ya kai nan kawo haka to wannan ba karamin darasi ba ne babba kuwa na

to irin wannan ina zama abin da za ka rika yansa ko shi ko kwa abin da ake buƙatar lokaci zuwa lokaci yanayi ya ƙare irin wannan ba ko yaushe ake so ka zama da abubuwan ka irin wannan in ka zama da abubuwan ka a ko da yaushe irin wannan to wanda ya fahimci kana haka za a kasa fahimta inda ka sa gaba al'amura kusan da ka faɗa abu sai ka fahimta ka ce kai ba ka haka yake nufi ba an fahimta ko a'a sai yanayi ta kama ake irin wannan kuma ai irin wannan yanzu misali ai kaga an haramta mana yin karya ko amma an halatta mana ita a lokacin gyaran addini da kawo maslaha a harkar yaƙi ko tsakanin miji da mata daidaita tsakanin masu faɗa ko kuma husuma kaga kamar da ah, annabi ibrahim da ya kakkarya gumaka ka ce a je a zo da shi kaga sai ya ce a ah, bal fa'alahu kabiru ko ha babban wannan babban nasu shi ku tambaye su suna magana a za su ga